sha shida ga watan sha ɗaya watan zulƙada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara bakwai wadda ta dace da hudu ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara da da shida. Allah ya sake hada mu a wannan majalisi mai albarka da ke nan kofar gidan sarkin kura a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta bakwai ko ta takwas a jerin surori ashirin da bakwai ko da takwas da suka sauka bayan hijira ta hamsin da bakwai a jerin surorin alkur'ani daga sama ta 93 ko 94 a asalin saukar alkur'ani ita ce suratul hadid kuma karatun da ya gabata mun kai ƙarshen tafsirin ayata 24 yau da izinin Allah za mu tashi farkon tafsirin ayata 25 da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace Allah ya ce wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالورسول ورسوله بالغيب ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون نعم بارك الله فيك Yan yanwa masu albarka idan kuna iya tunawa bayani ya gabata sheikh abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa a cikin littafin sanana tafsirin raddul azhan ila ma'anin qur'an da ya muƙaddima ko takdim na wannan sura ya ce babban abin da take koyarwa bayanul imani tana bayani akan imani itiqadan wa qawlan wa amalan bangaren ƙuduri da bangaren furuci da bangaren aiki bil amwali wal abdani fi sabilillah kuma mutum ya tashi wannan yayi da dukiyoyin da Allah ya bashi da gangar jiki da Allah subhanahu wataala ya bashi kuma yayi dan Allah wannan shine cikakken imani da shi imani qaulun bil lisan ko i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wato abin da ake cewa imani wani kuduri ne tabbatacce a cikin zuciya da kuma furici a harshe da kuma aiki da gabbai to waɗannan abubuwan guda uku sai sun haɗu sannan ka sami imani a waɗannan ayoyi da alaran mai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani ne cewa hanya ɗaya ake bi a yi masa ɗa'a a tabbatar da aƙida a tabbatar da ibada a tabbatar da furuci ita ce yin ɗa'a ga abin da saukar zuwa ga manzanninsa an gane ku shi ne a littafin na radul azhan da shekha bakar mahmud ya yi yake cewa sun ma bayyana ta'ala fi ma ya ati sannan allah maɗaukaki ya bayyana a cikin waɗannan ayoyi masu zuwa an na tsa'atahu inna ma hiya bima anzala ala rusulihi ila nas cewa hanya kadai da ake bi a da'a ga Allah ta ta'allaka ne ga akan abin da ya saukar zuwa ga manzanninsa domin su yi wa mutane aiko su zuwa ga mutane domin su kira su zuwa ga Allah su kuma su yi imani da su ko su kafirce faƙada sai Allah maɗaukaki yace ce arsalna rusulana a wata ƙira'a wa laqad akwai wawun walaqad arsalna rusulana kuma haƙiƙa mun aiko jakadunmu min bani adama ila umamihim daga cikin yan adam zuwa ga al'ummominsu bil bayyinati ay bil hujajil qawati' da hujjoji al bayyinat abin da yake a fili ba washe yana ta kibar doki a ba fili ko idan doki yana da kiba sai ka tambaya yana da kiba to sai dai kuma kawo ne kai an gane ku. ko kana gani garara garara amma ga doki a gaban ka ba sai ka tambayi wani yana da kiba ko bashi da shi to shine albayinat wato hujjojin da Allah ya saukar babu wani wanda zai ji waɗannan hujjojin sannan kuma ya zama ina da shakku a cikin al'amarin ubangiji da haka shi kansa Allah da ya bayani wasu afillahi shakkun yanzu nan a cikin sha'anin Allah akwai kokonto akwai shakka kaga wannan tambaya ce amma da ma'anan mai korewa ma'ana babu kokonto a cikin al'amarin Allah an gane ku da haka yace bil hujajil qawati' wato da hujjoji na yankan hanzari wa anzalna ma'ahumul kitaba bi ma'ana al-kutub muka saukar da littafi alif da lam anan ta jinsi ce abinda ake nufi al-kutub muka saukar da littattafai tare da waɗannan manzanni wal mizana da kuma ad sikeli ai al-adl wato adalci bi zalil kutubi almutadamminati lahu ta hanyar saukar da littattafai wanda sun kunshi umarni da yin adalci wal wahyi amiri bihi da kuma wahayi da yake yin umarni da yi adalci da abin da ake sa al'adl huwa wad'u kulli shay'in fi mawdi'ihi allayk bihi shine kuma ya ajiye shi inda ya kamata idan ka zo ka ga mutum ya zauna da kansa kaga bai zama bai zauna inda ya kamata ba dan ba zai yi dade a haka ba amma ya zauna da duwawunsa fa haka zai dade an gane ku to adalci shine aje komai a mahallinsa ayoyi da hujjojin da Allah ya saukar suna cewa kadaita Allah da komai wannan adalci ne ba wai privilege bane ba wai an yi ihsani ga Allah bane dan an kadaita shi da bauta a'a komai aka kai masa bangaren bauta kai adalci ne kishiyar wannan abin da za ka yi sunansa zalunci da haka da mutum zai ga bautar da yake yi wa Allah ta cancance goranta wa Allah ko ga cewa ya yi wa Allah wani abu Ta yana cikin mutane masu kima da daraja wajen Allah sai kuma ya sauke daraja shi da aka yi zuwa asar wata rana nabi ibrahim a.s. ya tsaya ya yi ibada da daddare shi kansa ya ji ibadar ta ratsa shi ya ji daɗi sai ce ni'mar rabbu rabbu ibrahim wa ni'mal abd ibrahim madalla da ubangiji ubangijin ibrahim wanda kana bacci zai baka dama ka tashi kai ibada kuma ka ji daɗi ka ji ibadar ma tafi baccin daɗi wannan ni'ima ce ni'ima ce babba amma ta faku ga yawa daga cikin bayan Allah wani yana ganin bacci shine daɗi shi a wajensa to kai sai Allah ya tashe ka ka dan yi baccin da kai ka ji daɗi ka tashi kai ibada sai ka ji ɗanɗanin ibadar ya fi baccin daɗi annabi ibrahim da ya ji wannan sai ce madalla da ubangiji ubangiji ibrahim ya ce kuma madalla da bawa bawa ibrahim sai Allah ya yi wahayi zuwa gare shi ibrahim kana yi mun gode don kai mun sallah gode kake mun don ka tashi kai ibada da daddare min babi سيئات abrar حسنات المقربين idan mutum yana cikin waɗanda Allah ya wa irin wannan zaɓar akwai abin da shi idan ya yi to kuma shi a wajensa laifi ne amma idan wanda yake ƙasa da shi ne i shi kuma za a yaba masa cewa ya yi ƙoƙari da aka an tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wane ne imanin sai ya fi ban mamaki ko manzo Allah yi tambaya wane ne imanin sai fi ban mamaki sai sabai suka ce mala'iku sai ce me abin mamaki a imanin mala'iku bayan suna sama suna ganin kudirar Allah suna ganin abubuwa ya rasulallah annabawa sai ce me zai hana annabawa su yi imani da Allah bayan kowanne lokaci eh, mala'ika ina saukar musu da wahayi daga wurin Allah ne abin mamakin imaninsu to da Allah imaninsu akwai bin mamaki ko babu samatin da annabi ya ce ba mamaki ba mamaki ma'ana su dai su yi imani kaje ka yi mamaki babu dalilin da zai sa ka yi mamakin imaninsu an gane ku to su waye imanin ice wasu mutane da za su zo bayana ba su ganni ba ba su ga wanda ya ganni ba ba su ji ni ba ba su ji wanda ya ji ni ba amma za su yi imani da ni har ɗayansu yana jin ina ma ibada rayuwarsa da dukiyarsa don ya gani Allah ya sa muna ciki ta ya kaga mu ba mu gan shi ba ba mu ga wanda ya gan shi ba ba mu ji shi ba ba mu ji wanda ya ji shi ba amma muna imani in dai wannan magana ta fita daga bakinsa to shi kenan yankan wuka ce kawai ba wani shakka ba wani kokonto mu muna sauka daga hankali da wani tunani ko wani kiyasi inda ya faɗa to mu an an gama yanke mana hanzari an fahimta to don haka waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ice wal mizan kuma ya saukar da adalci saboda me mutane su tsaya su nutsu su gane cewa adalcin da za su yi wa Allah shi ne su kaɗai tashi da bauta an gane kishiyar haka to sunansa zalunci dogin da ka kai da kyautatawa wajen bauta ga Allah ka kai kai masa gori ba ba za ka yi masa gori ba saboda ne ai ba kai kaɗai ba ne amma ka yi maka me yasa biyo sauran ba ko kai aka tambaye shi kai mai kai masa ima sauran mai suka yi masa ya ƙi musu me za ka ce kai masa yi maka su me za ka ce shi suka yi masa ya ƙi yi musu kun fahimta jama'a da aka wata rana wani sahabi ana zauna ka a matsalacin annabi sallallahu sai annabi ya nuna wata kofa ce yanzu na wani mutum dan aljanna zai shigo ta kofan suna zaune sai gashi ya shigo to wata rana kuma sai sake nuna wata kofa ya ce yanzu na wani mutum dan aljanna zai fito zai shigo ta wannan kofa sai ga wannan mutumin da ya shigo to wata rana kuma ya sake nuna wata kofa ya ce yanzu na wani mutum dan aljanna zai shigo ta wannan kofar the same person dai sai gashi da abdullahi sai ya tashi bayan mutumin ya tafi sai bi shi gida ya ce da da haka ya ce mun dan samu abin nan da mahaifina ce in sai masa kwana uku saboda hakan na so zaka bani wurin kwana za ka ban masauki ita ya halar sanin wara shi suka zo suka zoya da daddare ana bacci bawan allah nan bai tashi ba sai can ƙarshen dare ya tashi ya sallar shafa'i da wuturi ya kuma ya kwanta aka yi kira na biyu na kiran sallar asuba na biyu ya tashi ya da katayar fajir ya masallaci abdullahi ina kallonsa aka yi kwana ɗaya aka yi kwana biyu aka yi kwana na uku sai ne ya ce na ya ce magana ta gaskiya ba wata rigima da muka yi ko wata damuwa da na samu da mahaifina Ka ji ka ji abin da ya faru Shi ne na biyo kan zo in saci amsa in ga me kake wa Allah abin da ba ma yi shi domin koma ni ma in je in ce amma na ga da daddare abin da kake kenan tsakaninka da Allah gani na ne isa kake yin haka ko kuwa a'a iya abin da kake yi kenan sai ce tsakanina da Allah iya abin da nake yi kenan ƙarshen dare in tashi in shafa da wutari in koma kwanta in an yi kira na biyu in tashi in rakatai alfajir ta masallaci to shi Abdullahi sai ya dauka to wannan abin a shi aljanna dai ta mai rabo ce da haka daga nan sai dai na kiyamun laili to wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai iga ya faɗi wata magana yace ni'mal abdu abdullah law kana yaqumul layl wannan fannin balaga ana cewa da shi ta'kidul zammi bima yashbihu al-madah wato ka zargi mutum da abinda kamar sa ina kama da yabo madalla da bawan Allah wane ina ma yana qiyamul layl ma'ana ba madalla da shi bake qiyamul laylin ya zama mai matsala to ne da ya labarta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai gashi gashi gashi wannan mutum sai ya ga masa to wai ga ya min arja amal wani aiki kake tunanin shi ya yi kwalifayin naka ka samu wannan dama sai ce to ni ban taba kwana da wani mutum a zuciyata ina fushi da shi ba musulmi ce ban taba kwana tun da na musulunta ban taba kwana da wani musulmi a zuciyata ba wai na fushi da shi ya yi min wani abu wai ban yafe masa ba yace ban taba yi ba tun da na musulunta ma hamaltu da ginatan ala ahd me yake yi ina yi maka uzuri har uzurin ma da ba uzuri bane zai maka uzuri ƙarshe zai koma yana cewa ya ubangiji idan wane da ne masa ko wani abu ne masa ban sani ba shi sa ya mun kaza Allah ka yafe mun. Allah idan ba wani abu ne masa ba sharri ne na shaidan Allah ka yafe mun shi. to haka nan ike rayuwa da haka ba annabi labari sai ce wannan shine dalili to yanzu kun ga wannan idan muka tsaya muka kalla sai mu ga ga wani yana ganin ya dage da bauta ga Allah amma kuma ga wani wanda bai kai shi bauta ba Allah ya bashi wani abu wanda shi bai bashi an fahimta to ashe shi Allah ba ruwansa da waɗannan abubuwan kawai mai kai Allah iya da ya karɓe shi shi kenan da haka kullum ka roƙi Allah annabawa suna bauta ga Allah suna ta rabbana taqabbal minna ko ya ubangijin muka karba daga wajenmu wannan aikin da muke yi Allah ka karba to in Allah ya taimake ka ya karba in Allah ya taimake ka ya karba aikinka to shikenan kai ruwa ta sha kenan Allah ka karbi kyawun ayyukan to da haka ainihin Allah ya ce liyaquman na menene wa anzalna alkitaba wal mizan da kuma adalci an gane ku adalci shine mutum ya tsaya yi bauta ga Allah subhanahu wataala irin yadda ya kamata da haka imam bulbar bahari ya hikaito wata magana ta magabata ice barin aiki saboda mutane riye ne kamar inda yin aikin saboda su riye ne an fahimci maganar ka ce don mutane suna gani na ba zan ba to kayi riya kamar inda ka ce tun da suna ganin ka bari ka yi tunda suna ganin ka kayi riya saboda mai in ba dan su za ka bai na ruwanka da suna ganin ka ko ba sa ganin ka an fahimta da aka in za ka yi aikinka ka yi aiki don Allah kawai Allah ka ba mai iko me yasa Allah ya saukar da adalci liya yaquma nasu bilkista saboda mutane su tsayi da adalci ai li yata'amalu fi bainahum bil adli wa huwa al-illa wato don su mu'amala cikin abin da ke tsakaninsu da adalci wannan shi ne dalilin da ya sa Allah subhanahu ta'ala isaukar da ainihin sikeli ɗin isaukar da wahayi isaukar da adalci liqaulihi arsalna wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana wal adl dakhilun fi kulli shai saboda Allah cewa yi mun saukar da mun aiko mun saukar da mun aiko manzanni mun saukar da littattafai tare da su mun saukar da sikeli da adal wal adlu dakhilun fi kulli shay shi kuma adalci din nan ya shiga cikin kowanne abu duk wani abu da ka sani akwai adalci a cikin su an gane ku faman amila bi muqtada shar'i fi kulli shay da haka wanda duk yayi aiki da abin da shari'a ta hukunta komai faqad qama bil qist to ya tsaye da adalci wa man adala anhu wanda ya karkace gabaran wannan abin da shari'a ta zo da shi faƙar jara to ya yi zalunci bai ƙadarin hirafi ya anu gwargwada inda ya karkace gaburan wannan wahayi da Allah subhanahu wata'ala yi da yadda ya aiko manzo ko manzanni da yadda ya saukar da littattafai wa an zalnal hadida kuma mun saukar da ainihin ƙarafa an sha'anahu wa kharajnahu min al-ma'adini wato mun halicci karfe kuma mun fitar da shi daga cikin ma'adani li kama bihi saboda tsayar da adalci da shi id la yabqa adlun bila jihadin dan ba za a samu adalci bai dan babu jihadi wa huwa alatul jihadi shi kuma karfe shine makami da ake amfani da shi wajen yin jihadi an gane eh rayuwa ba ta tsayuwa ta miƙe idan babu jihadi da haka ne wani mawaƙi ma yake wani mai waka ma yake cewa ala qad la hayata bila jihadin ala innal hayata hiya al yace ku tsaya ku ji babu rayuwa babu jihadi yace in kuna son ku san me rayuwa to jihadi shine rayuwa da aka Khalid ibn al-Walid Allah ya kara masa yadda yace yake cewa utlubil maut yuhabu lakal haya nemi mutuwa ta hanyar yin jihadi sai a baka kyautar rayuwa saboda me ɗayan biyu ne wanda ya mutu ta hanyar jihadi wala ta hasabanna na kutilu fi sabilillahi amwata kada ku yi tunanin waɗanda aka kashe don ɗaukaka addinin Allah matattu ne bal ahya'u ne inda rabbihim yurzaqun a'a su rayayyu ne a wajen ubangijinsu ana arzurta su to idan ka je ka mutu ka samu rayuwa ta dindindin idan kuma ka je ka dawo har yanzu rayuwarka dai tana nan an fahimta to da haka kenan sai mutane sun fahimci wannan to bil munasaba kaga yanzu kamar abin da yake faruwa a ƙasar nan kawai waɗansu yan iska sai su zo haka su shigo gidan mutane ko garin mutane zo su kwashi mutane su tafi da su kuma ana ganin su wai mutane suna guduwa ko su zo gari su ɗari biyu su ɗari uku garin da akwai mutum dubu goma dubu ashirin amma wasu zo su yi abin da za su yi su fita har su kwashi waɗansu mutane ana ganin su tafi da su kuma a je ana cinikin su kamar abin nan kuma a ɗauki kuɗi a je a kai musu a ku gane sai wani ya mutu wani yake rayuwa an gane kuma gabanin ka mutu a wani rayu kai an mutu ka rayu wasu sun yadda sun mutu don kai ka rayu to sai ka irin wasa yanzu ka je ka samu duk tarihin wuraren da suka ce sun daina yadda da wannan abin ka ga yanzu ya rayuwar su yanzu akwai wani ƙauye kwanan na ƙasar ɗanja da aka ce sun je abin nan su abin nan su yi kidnapping da rana suka je suka tarar duk 'yan garin suna nan suka ce ku tashi suka ce ba za mu tashi ba ai daga yau kun daina daukar kowa a cikinmu ko namiji ko mace kun daina dauka in kun dauka to sai an yi kare jini biri jini amma ku zo haka kurum mu gudu suka ce an daina in ya so da haka duk mu kari aka yi gumurzun da aka yi ba su kowa ba a sun kashe mutum takwas 'yan garin su kuma a cikinsa sun kashe mutum hudu to yaya waɗancan gobe za su koma musu ba za su koma ba to dole sai ka yadda sai ka rayu wani zai mutu sai ka mutu kuma wani zai rayu to amma haka kurum a zuwa abin nan me zai baka wannan sai ka yadda babu rayuwa in babu jihadi in ba za ka yi jihadi ba to sunanka gawa ina fatan mun gani to da haka Allah subhanahu wataala yace wa anzalna wa anzalna fihi ba'sun shadid a cikin ainihin wato karfe din nan akwai yaki mai tsanani yuqatalu bihi ana yin yaki da karfe faminhul junna da shi ake yin garkuwa alatul wiqaya da ake cewa aljunna wato abin da ake yin garkuwa da shi wa minhu silah da karfan nan ake yin makami wa huwa alatu darb wanda da shi ake yin sa'ada wa manafi'u nas akwai kuma wasu amfani ga mutane ma min sun'atin illa wal hadidu alatuha babu wani abu da sana za sana'anta face sai kaga akwai karfi a ciki an gani dole sai an yi amfani da karfi a duk wani abu da za a yi ba wata sana'a kuma duk wanda kaga dama ka dauka idan azan za a yi ta ba da shi ake ba to dole sai kaga ko a lokacin da hanyar da za a ba a yi wannan abin da akwai sai ka samu akwai karfi a ciki an gane to da haka Allah ya ce wa manafi wa linna wali ya'lam Allah kuma dan Allah isan sani irin na bayyana ilmu mushahada ba ilimi na bayyanawa da nuna mutane ma'tufun ala li yaquman nas wannan da yace wali ya'lam Allah an ya fin sani akan li yaquman nas may yansuruhu dan Allah i bayyanar da waye zai taimake shi bi an yansura dinahu i taimaki addininsa bi alatil harbi min alhadid wa ghairihi da ainihin kayayyaki da ake yin yaƙi da su na daga karfan da waninsa wa rusulahu bil ghaib kuma ya ga waye zai taimaki manzanninsa a fake halun min ha'in yansuruhu nan da yace wa rusulahu bil ghaibi hal ne daga waccan ha ta yansuruhu ai ga'iban ba alhali ba sa ganin Allah fi duniya nan duniya an gane ku qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace yansurunahu wa la yusurunahu da yace mai yansuru man yansuru wa rusuluhu bil ghaibi ma'ana ina suna taimakon Allah kuma ba sa ganin su ko akwai wanda yake ganin Allah an gane ku duk wani da yace yana ganin Allah ƙarya yake ba ganin Allah nan duniya Allah ya sha makance kansa ta inda ba wanda zai gan shi an gane ba wanda ya taba ganin Allah amma mumine za su gan shi ranar tashin alkiyama da haka da kiyama ta tsaya ana ga ubangiji ga ubangiji kace yana ina to an samu matsala an samu matsala ko ba samu ba saboda Allah ya ce zai kange kafirai ga barin ganinsa a wannan rana to kaga wanda bai ga Allah barin kiyama akwai matsala amma a nan duniya ba wanda ya iya ganin Allah an gane to da haka Abdullahi dan Abbas ya ce yansurunahu wala yusirunahu suna taimakon Allah ko ba su ganshi ba inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne kuma buwayayye ne la hajata lahu ila nusra ba shi da bukata zuwa ga taimako lakin na tanfa man yati biha tashrifan lahum sai dai shi taimakon zai amfani waɗanda suka yi saboda Allah ya domin ya girmama su da haka idan ga Allah ya sanya ka cikin masu taimakon addininsa to yana so ya ɗaukaka ka ne ina so ya maka alfarma ne yana so ya girmama ka ne ina fatan mun gane kada ka ga cewa wai ana taimakon addini kana cikin masu taimakon addini ka ɗauka Allah yana kwace abin hannunka ne ko abin da ya kama da haka a'a ina so ne ya ɗaukaka da aka wannan abin shi magabatanmu suka fahimta sai zaman to rayuwarsu gaba ɗaya suka ƙarar da ita wajen taimakon addini suka taimaki addini da dukiyarsu suka taimaki addini da gangar jikinsu suka taimaki addini da damarsu duk wani abu wanda za su yi za su taimaki addini da shi faƙala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ga arsalna nuha wa ibrahim kuma haƙiƙa mun aiko annabi nuhu da annabi ibrahim waj'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitab muka sanya annabta da littafi a cikin zuriyarsu yani al-kutubul arba'a ina nufin littattafan nan guda hudu at-taurat wal injil waz zabur wal furqan da at-taura da injila da zabura da al-qur'ani fa innaha fi dhurriyyati ibrahim wadannan littattafai guda hudu gaba daya sun zo ne a zuriyar annabi ibrahim alaihi salam wa fa'idar takhsis nuhi wa ibrahim bi dhikr fa'idar da ta sa Allah ya amba ikebe annabi nuhu da annabi ibrahim da ambato ba da zikirin rusuli bayan ya ambaci manzanni jumlatan gaba daya anna nuhan huwal abul na al-abu bashar saboda shi annabi nuhu ne uba na biyu ga yan adam an bayan Allah subhanahu wa ya ya saukar da ruwan dufana a zamanin annabi nuhu ai ya dauki wadansu mutane tare da shi Mutane na ce ba su mutum tamanin ba to akwai wata magana waɗanda suke tare da shi daga shi sai matarsa da ta yi imani da shi sai ɗansa da ya yi imani da shi su kenan su suka rage an gani to aka ce daga nan waɗannan kuma daga nan ne Allah subhanahu ya sake samar da 'yan adam kamar yadda daga annabi adam da annabi hawa ya samar da mutane to aka ce rayuwar sai ta koma kamar ka ce zero start da aka sake ɗauko sabuwar rayuwa aka tafi shi ma ɗan annabi ibrahim annabi nuhu akwai matashi shi ta yanzu kaga wannan ɗan da aka za ka janci a wata ruwa aka ce daga shi sai mutum hudu tare da shi to wannan ɗan ina da iyali shi ga shiga matarsa ɗaya matar tasa ba ta yi imani da shi ba ta halaka cikin waɗanda suka halaka a ruwa to ga shi ga wannan matar ga kuma wannan ɗan nasa da iyalansa kenan ta yi su biyu ne matansa biyu to daga su ne Allah subhanahu wataala kuma ya sake samar da wannan duniya da muke gani to kaga ɗan ai daga shi iki ko sau sannan kuma ya ci gaba da haihuwa to kenan duniya yanzu ta koma zuwa ubanta na biyu shi ne annabi nuhu alaihi salam an gane to da haka Allah ya kebe annabi nuhu da ambato an gane ku wa ibrahim abul arab wa rom wa bani isra'il shi kuma annabi ibrahim abin da yasa aka ambace shi saboda shi shine baban larabawa shine baban rumawa shine baban banu isra'il fa kullun nasi yantasibuna ilaihima da haka duk mutane yanzu suna ko tarihin su yana koma ne zuwa ga waɗannan guda biyu ko annabi nuhu alayhi salam ko annabi ibrahim faminhum ay min az-zurriya to daga zuriyar waɗannan din akwai muhtadin wanda yake shiryayye wanda ya tsaya akan addini daidaitacce wa kathirun minhum fasiqun da yawa kuma daga cikin su fasikai ne ay kharijuna an ta'a sun yi wa Allah tawayi Allah ya ce ai tauhidi sun ki ya ce ay sunna sun ki ya ce ainihin a kadai tashi da biyayya a ta littattafansa da shar'antarwa a karanta manzanninsa da yin da'a da karɓar saƙo mutane sun ki da yawa daga cikin zuriyar annabi nuhu da annabi ibrahim tare da wannan baiwa da allah ya musu amma sun ki wannan abin da allah ya ce a yi sun masa tawaye sun magafaina ala asarin bi rusulina sannan muka biyo bayansu da manzanninmu ai arsalna rasulan ba da rasul wato muka aiko manzo bayan manzo wa damirul nuhi na ibrahim damirin ina kuma kan annabi nuhu ne da annabi ibrahim da ya ce sun makafaina ala asarihim an gane ku me yasa bai ce ala asarihima ba an gane tun da ainihin magana annabi nuhu ne da addawa da annabi ibrahim ko a to damirin ya koma kan zamani ne an gane ba wai shakhsiyar su bi ba kawai a abgurabinsu wato zamaninsu da ya shuɗe Allah ya aiko da manzanni a gurabunsu wa man ursila ilaihim da waɗanda aka aiko aka aika su zuwa gare su nan rusula al mina zurriya saboda manzannin da aka biyo bayan manzannin annabi Nuhu da annabi Ibrahim da su ai suna cikin zuriyar tasu an gane dan haka Allah ya ce kafaina ala asari wato da su da zuriyar su Allah ya bibi wasu manzanni da ainihin a bayansu wa na bi isa ibn maryam kuma muka biyo bayan su da isa dan maryam wa atainahu al-injil muka bashi littafin al-injila al-kitabu ursila bihi injila ita ce shine littafin da aka aika annabi isa da shi wa kitabun mislul qur'an shi qur'an littafi ne kamar al wa ghayrul ahd al allazi alladhi katabahu ar-ruhban بعدما أهلك, ba shi wannan alahadul jadid sabon alkawari wanda ainihin yahuda ainihin suka rubuta ba wanda ruhban masu bautarsu suka rubuta bayan halakar malaman asali na yahudawa ba da haka da yawa muna fada wannan kalubalanci duk wani wanda yake cewa bible da yake hannun mutane yanzu either old testament ko new testament ita wai littafi ne littafin da Allah ya so the word injil ba ta taɓa yin daidai da lafazin bible ba Allah ya sa mun gani fassarar injil da ibraniyanci ba shine fassarar bible ba da turanci zai difa suna da bambanci bible da yake hannun mutane yanzu jama'a rubutu ne na mutane rubutu ne mutane asalin littafin da Allah ya saukar shi ma Allah ya ce an canza shi amma dai as the same time ba kuma shi ne wannan da suke bautar Allah da shi ba halin yanzu this bible never been a word of, of Allah ba maganar Allah ba wannan bible da yake hannun su yanzu waɗansu mutane suka zauna suna suna abin da dinsa kuma kuna sane suna suna suna new versions kowanne lokaci kowanne lokaci suna yi inda kaga yanzu bible da yake hannun mutane last edition ko last abin nan da aka yi 1971 aka yi shi wannan da aka yi na 1971 shine kamar reference mafi kyau a wajensu amma shi ma wani wani prophet ne da yake dawar prophet ne ya zauna ya ga bai kamata a sa kaza bai kamata a sa ba kaza bai cire an gani ya cire abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama to saboda haka sai ka kalubalance su injila da Allah ya ce ya saukar ga annabi isa ba ita ce wannan bible din da yake hannunsu in za su iya su kawo maka original text na asalin su ɗauko su kawo in suka kawo shi kamar inda yin shiya suke faɗa ne da suke cewa ƙur'anin musafi fatima babu ko harafi ɗaya da yake cikin wannan alƙur'anin ku. kun fahimta da haka kaga ɗan shi'a wannan ƙur'anin da yake hannunka shi bai imani da shi ba to kamar haka ne wannan bible da yake hannunsu kamar ƙur'ani ne musafi fatima a wajen yan shi'a da suka ce ba kalmar Allah ko ɗaya a cikin wannan to ai dama ba zai zama kalmar Allah ba dan su suka rubuta kayansu an fahimta shi kuma wannan Allah ya saukar da shi saboda haka yi kun hutashe mu da waka ce ba ko kalma ɗaya da take cikin tamu nan ko namu ƙur'anin nan haka ne to haka bible yake a su an gane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waje alna fi qulubil lazina tabauhu ra'afatan wa rahma muka sanya tausayi da jin kai a cikin zukatan waɗanda suka bi annabi Musa a annabi Isa ay alladhina kanu ala dinihi waɗanda suka ina ai wato waɗanda suka kasance akan addinin sa yani alhawariyin watba'ahum ina nufin hawariyawa da mabiyansu waɗannan da yace man ansari ila Allah qala alhawariyuna nahnu ansaruna da yace su waye zai zama dan gani kashe gani kashe ni na saboda ya sadda addinin Allah sai hawariya suka ce ga mu ne yan gani nan Allah za mu tsaya har sai ka yi sadda sakon Allah an gani warra'afatu warrahmatu da Allah ya ce wa ja'alna fi qulubil ladina tabawu ra'afatan wa rahmatan ar da ar ai ay al ana nufin soyayya fa kana yuwaddu ba'dhum ba'dha sai zamanto sashin sai yana son sashi wakila innahum umiru fil injili bis a wasu malamai suka ce an umarce su ne a cikin injila da yin sulhu wa tarki in nas kuma kada su ringa ainihin cutar da mutane alana Allah qulubahum lidhalika sai Allah ya tausasa zukatansu ga karbar haka kabla an yuharrifu din gabanin su musanya addinin nasu an gane kaga wato ku kallo wani abu da ya faru jama'a kaga yanzu idan ka tambayi musulmi please define the word islam sai ce da kai islam mean peace ko me musulunci sai a ce peace zaman lafiya ko to wannan literal meaning ne shine in ka ce abin da ake nufi da al-islam peace wannan fassarar jama'a ita ce fassarar addinin da annabi isa ya zo da shi a wannan christianity da suke da christianity in mutum ya mare ka a hannun hagu ba kai da ima ba shi da ya mare ka ne ya dau zunubi ba kai da ya mara kai ka dau zunubi za ka rama ba za ka rama ba me ka fara sai ka bashi kuncin ka na dama ya sake gaura maka mari to ka fara an fahimta to yanzu haka suke ko kuma ya ji magana muna cewa in aka ce me islam sai a ce peace to amma wannan abin da ake nufi shine definition na christianity idan mutum ya mare ka a kuncinka ɗaya in kana kirista to ka ɗau zunubi ne kai da aka mara ba wanda ya marin ne zunubi ba kai da aka mara kai kai zunubi ka ɗau zunubi kaga idan musulmi ne sai ce an sakfirullah ya tuba ko in yayi zunubi to su kuma to kafarar shine sai kai wancan ya mare ka ba da san ranka ba to wannan kuma sai ka bashi kana ji kana gani ya sake buɗe tafi ya sake gaura maka mari to yayi maka kankara wancan zunubin kenan ban sani ba ko kun fahimta to haka musulunci yace ah. kun ga ba haka musulunci yace ba to da haka kada mu ringa daukar literal meaning muna kuma mayar da su representing abin da ake cewa musulunci saboda haka sai wani yazo ya ringa cewa da kai ai yanzu musulmi ba sa bin abin da musulunci yace a da haka in kace zaka yi jihadi sai a ringa cewa ai musulunci means peace saboda haka kana so ka ce da annabi da sahabbansa da duk waɗanda suka yi jihadi su ba su fahimci wannan ma'anar ba ko kuwa ba musulunci suka yi ba da aka jama'a islam the meaning of islam the definition of islam is total submission to the laws of allah subhanahu wa ta'ala abinda yake cewa musulunci ni kauya na gaba daya ga dokokin allah subhanahu wa ta'ala duk abin da allah yace kai shi za ka yi duk abin da yake ka bari za ka bashi wannan shine ma'anar musulunci amma ba wai a ce peace da suke fada ba a'a wannan ba shi ne ma'anin musulunci musulunci ya yadda wanda ya ce ku zauna lafiya ku zauna lafiya da shi amma in yace ba za ba za a zauna lafiya ba ka gaya masa ko wuta haka ta kanka ta gyale an fahimta da haka kuka ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da da ibi matakai har aka kai da aka ce uzina na ladina yuqataluna bi annahum muslimin Waɗannan da ake zalunta aka hana su addini to an ba su dama su tashi su kare kawunansu da kada ka bari haka kawai wani gaula sakarai ya zo sai raina maka wayo sai cuce ka sai su ma islam means peace wai musulunci yana nufin wai zaman lafiya haka ne amma ga wanda ya nema a zauna lafiya wanda duk ice wutar kara ta kwana tana ci shi ma ƙarya ike ba kunna ya tafiye kwanta ba shi ya kwana yana izata an gane to da haka dai bil munasaba wannan abin da Allah ya faɗa yace waja'alna fi qulubil ladina taba'uhu ra'afatan wa rahmatan an gane ku ana nufin wato dole su yadda ai sulhu da su ko su za su nemi sulhu haka nan za su kame gaburan cutar da mutane to wannan sifa ce wadda take akwai koma baya a cikinta to da haka Allah sai tausasa zuciyarsu ga yin haka Allah ya sa kun gani zuciyarsu za ta iya karba bari ku ji izza irin ta musulmi a lokacin da aka je sulhun hudaybiya band da aka sa sharaɗai da ƙa'idojin da aka sa na sulhun yawan musulmai daɗi? ai bai musu daɗi ba mai umar ɗan khattab yake cewa lima naqbalu daniyata fi dinina dan me zamu karbi kaskanci da wulakanci da kuma baya addinin an fahimta wannan ita ce zuciyar musulmi baya karbar kaskanci ko wulakanci amma musulmi mai mai mai tawadu'u ne mai kankan da kai ne amma ba mai kaskantar da kansa bane an fahimta musulmi ina da kankan da kai amma baya yi da kaskantar da kai ku bambance tsakanin kankantar da kai da kuma kaskantar da kai to da haka dole wajibi musulmai su dawo su fahimci the real message of islam menene sako na hakika da musulunci ya kawo sako na hakika na musulunci ina so ne al'umma ta zamanto mai izza mai buwaya ta zama mai kima mai daraja ba ta zama kaskantacciya wulakantacciya ba da aka ja'al islam li yuharrir ibad min ibadati la’ibad ibad ila ibadati rabbil ibad musulunci ya zo ne saboda ya yantar da mutane daga bautar 'yan'uwansu uwansu bayi zuwa bautar Ubangijin bayi. A wajen wannan ne kake samun izza, kake samun buwaya. fa innal izzata lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin falillahi jami'a da haka wannan izza din ta musulunci dole sai ba za ka same ta ba sai ka fahimci cikakken saƙo kuma ingantacce game da musulunci an gane Allah subhanahu wa ta'ala mala anan ce, ƙabla an yuharrifu din gabanin su sauya addinin na su juyar da shi sun makasar gulubuhun ba da tarif to bayan sun juyar da addinin na sun musanya shi sai zukatan suka keka shi. yanzu ku duba ku ga aikin ta'addanci da ake yi ku je Jos inda jami'an tsaro suke ajiye a kan hanya suna duba motoci haka fa suka ajiye get get in mota ta zo su duba ina musulmi musulmi kawai suke nema su kashe shi ya masa kisa na wulakanci an fahimta to ba don sun musanya addinin su ba za su yi wannan abin ba inda suna kan koyarwar addinin ta asali har wannan din da yake gabansu na gangan din da sun tsayu a kansa ba za su koma haka ba ba za su iya ba sannan kuma ku duba duk wanda aka yi kidnafin, in aka je zai ga wanda suka yi kidnafin nasa ba sa sallah in ka ce kai za ka yi sai su ma kudin dima maka ashar yanzu nan da yamman nan na dawa wata mata an kama mijinta da ɗanta da waye take ba da labari kwanansu arba'in da wani abu amma tun da suka je ba su taɓa ganin su sun yi sallah ba kuma su ba su ba su yi in suka ce za su yi su kuddin dima musu a shari'a kwana arba'in da wani abu musulmi zai zauna waɗannan kwanakin baya sal sannan suna gana musu azaba wanda duk wanda ya nuna yana son ibauta kuma azabar ta fi tsanani a kan shi musulmi za su yi wannan to sannan ana kamawa ka je idan ana daga magana da za ku yi da su furci za ka gane ba ba fulatanin ba ne ƙarya ne ba haushe ba ne kuma ba musulmi ba ne ba an sa su ba wani lokaci wani abin nan ɗinsu la'ilaha illallah ma ba su iya faɗa ba ai mun ji su za a ce musulmi ne ya faɗa la'ilaha illallah ba to da haka ainihin wannan abin da suke saboda sun musanya addininsu shi isa suka kai kansu ga wannan abin an gane da aka Allah ce sun makasar gulubuwan sannan zukatansu suka kekashe bayan haka ai ba da tarif wa rahbaniyatan da kuma wani gudun duniya hiya rabdun nisa واتخاذ sawami'i wa والكهوف abin da ake cewa rahbaniya shine ne mata mutum ya ce ba zai yi aure ba kuma ije riki sauma'a wani wuri da zai gina ije ware shine abin da yadda riku suke suki suna ca da shi zawiya an gani ga masallacin da ake sallah ga kuma wani wuri can da aka ware ake zuwa yi wata bauta ana ca da su zawiya wato wajen da ka keɓe kanka duk wanda kaga ya je wurin to da abin da ya je tara ana ya wurin dama ba zai mamaki ba don ya san zai kaza ne an gani zawiya a wajen su jama'a idan ba ku gane ma'anin zawiya ba wato wani wuri ne free zone kun gane free zone wato wani wuri ne da in ka shiga wurin duk abin da kai ba zunubi bal lada za ka samu an fahimta babu zunubi in ka shiga wurin duk abin da kai babu zunubi hasali ko mai kai lada za a rubuta maka shi to haka su waɗancan asalin wannan abin daga waɗancan mabiyan annabi isa ne alaihi salam su ne suke sauma to sai mu zo bil munasaba kaga yanzu ana zuwa sai a ce wai wannan ɗakin da ake na masallaci ko wai sai a ce ai kwaikwayon waɗancan ne a'a ba haka ne an fahimta ba haka ne ai da aka ce suna yin kaza ai akwai abubuwa da yawa da ana yin tarayya a kansa envelope ne take ne na wani abu kawai na fatan mun gane take ne da aka yanzu ga shanin kuna gani sai a zo sai muku darasi sai a ce ku zo a nuna muku sallar da musulmai suke a cikin bible ana yi ko ba a yi kuma a nuna maka a ce da kai ga tauhidi irin na musulmai a bible ga kaza irin na musulmai a bible ga kaza irin na kaza kenan akwai similarities wasu abubuwa da an yi haɗaka a kansu na fatan mun gani amma wuraren bauta kamar wuraren bauta to wannan anan ne ake bambancewa a ce wannan masjid wannan sauma'a wannan ce biya wannan ce salawat an gani kamar yadda Allah ya sanna su a cikin sura ta shi na bisuratul hajj to da haka wannan abin da ake aka sa waɗansu mutane haka kurum suka je suna rushe irin waɗannan abubuwan ko kuma irin gidan liman a ce wai a rushe mihrab duk wannan wai ana cewa wai ana ana mayar da shi ne wai zuwa ga tarihin abin nan shari'o'in da suka gabace mu waɗannan karambani ne kawai ba su da wata madogara ta ilimi ingantacciya illa kawai irin waɗannan tunani kuma sai a ɗora mutane a kai sai su kaɗa Allah ya ganar da da haka Allah ya ce wa ta da'uha da kuma wani tsantseni gudun duniya wanda suka kirkira duha min an fusim suka ƙara su daga kansu ma ha alaihim ba mu wajabta wannan rahabaniyancin a kansu ba ma'ana ba mu nemi sai aikata shi ba ma amarnahum biya ba mu umarce su da rahabaniyanci ba illa lakin fa'alu habta ga ridwanillah sun yi ne don neman yadda Allah an gane wai neman yadda Allah suke yi shi yasa sai suka yi masa ƙari a cikin addini ai marzatihi ta'ala ta'ala suna neman yardar Allah madaukaki fi isharatun ila anna albid'ata idza dakhalat fi ad afsadatu a wannan bayanin da Allah yi akwai nuni ga cewa in bid'a ta shiga cikin addini cikin ibada to ta bata aiki an fahimta da duk inda ka kai da ganin bidi'a tana da kyau wallahi tallahi billahi ba ta da kyau an fahimta kawai kana bata lokacin ka ne shedan yana maka ina kawata maka ƙarya amma in dai aka ci wannan abin bid'a ce addini wallahi ba ta da kyau duk inda ka ga da ganin ta da kyau kawai matsalar da aka samu shine Allah ya faɗa afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasan yanzu mutumin da aka kawata masa mummunan aikin sai ga ganin sa kyakkyawa ya zaka yi dashi an fahimta ita wazayyana lahumu shaitanu amalahum shaitan ya kawata musu miyagun ayyukansu sadda ma'anis sabi kange su gabaran tafarki na kwarai da aka jama'a mu kiyaye bid'a mu dukkan aikin da kayan bid'a ta shiga ta rusa shi mutum zai tashi ranar kiyama ba shi da ladan komai Ban za a yi masa wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun zai je yi zaton wuta ta tashi a makera ije ta tasa masa masaka za a yi masa gobara daga kogi maganin ki sai dai Allah an fahimci jama'a magana da aka muke yi bid'a bid'a sharri ce gaba ɗayanta babu alkhairi ko kaɗan a cikin bida'a. da aka duk wani malami da kaji ya ce bida'a akwai mai kyau akwai mara kyau akwai eh, mai alkhairi akwai kaza bai fahimci abin da yake cewa bid'a ne? ko kuma a'a ya ɗauki ma'anar bid'a a harshe ya dabbaka ta a shari'a mu kuma magana da muke bid'a a shari'a an fahimta muna maganar bid'a ne a shari'a bid'a addini amma idan ka ce yanzu an kawo lasfika ai sauti yana da karfi sai ce da kai wannan in ka ce bid'a ce sai ce to kai baka san me yake cewa bid'a ba an gani tunda dai ga wani malaminku ya ce salatul fatima tana daga cin waya hulku mala ta alamuna ko wani babban malamin su kasar na aka yi fada dan jarida ya masa tambaya ba kunya ba tsoron Allah abin na kan salatul fati sai ce ai salatul fati tana cikin abin da Allah ya ce akwai aya yace ina hujjar yin ta musulunci yace ga aya na cikin alqur'ani tana ina yace Allah yace wa yakhlu wal khayl wal bigal wal hamir litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lam Allah ya halici doki da raƙumi wal bigala da alfadari wal hamira da jaki litarkabuha dan ku hawa zina dan ku kwalliya da su ita wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma yana halitta abinda baka sani baku sani ba sai ce to Allah ya jirgin sama ya jirgin kasa ya kaza sai ya kasa halitta salatul fatih an za ta fita Allah ya sa kuna gane to idan in wannan abin irin haka ne sai ka zo kai maganar last week to kaga in ka ce bid'a ce kaga to kai ka abin nan tun daga abin da malamin ku yake fada idan ka ba za a yi maganar last week a ce wai muna fada da bid'a amma muna yin lasfika ana ɗauka karatun a rediyo ana ɗauka a talabijin ana yada a social media ana kaza ana kaza wai sai a ce wai bid'a bane wai sai da kai bid'a ne wasailul ilam tun tun zamanin manzo Allah babu wasailul ilam yi sadar da bayanai ko ma ka karanta analog abin nan na zamaninka in aka ga wata a Kano ya ake aika wa sarkin Zaria ya ake sanar da mutane ba da buga kararrawa da gwaya da sauransu mun fahimta saboda haka hanyoyin sadar da sako musulunci tuntune ya kawo su alhuda-huda ba tsuntsu ba ne bai kai sako ba da ya kai sakon ya isa ko bai isa ba me wannan yake gaya ma ana gaya maka akwai kimiyya wadda mutane za su yi amfani da ita da fasaha saboda kusanto da ne matso da nesa kusa an fahimta Allah ya sauki to Allah dai ce ma katabnaha alayhi fama ra'uha haqqa ri'ayatiha sai zamanto bu su iya tsare wannan bid'ar da suka kirkira suka nannaga wa kansu ba inda ya kamata su tsare iftaraka haka sirrin minhum saboda da yawa daga cikin su sun yi watsi da ita wa ma biha haƙƙal qiyam ba su iya tsayuwa da bid'ar ba inda ya kamata shartu ibtigha'ir ridwan huwa ittiba'u shari'ati dan abin da sharaɗin neman yardar ubangiji shine abu shari'arsa bal dammu fi rahabaniyati a taslis bal abinda suka sun saka a cikin wannan rahabaniyancin sun ce alloli guda uku ne to ya wanda yace Allah uku ne Allah zai yarda da shi wanda yace Allah uku ne Allah zai yarda da shi an gane ku wal qawli bil hadi wa qasdi sum'a kuma sun ce Allah ina shiga jikin mutum ya saje da shi shi ma isa isaje da Allah haka nan wa qasdi sum'a sukan yi abu saboda su jiyar da mutane Wata harifin injil suna sun sauya a eh, injila ba kafaru dini isa sai suka kafirce da addinin annabi isa wa dakhalu fi dini malikihim suka shiga cikin addinin sarkinsu an gane ku wadanu bi sharayin rom suke yin ibada da shari'o'in mutanen rom kajin da asalin christianity ta su an ga an fahimta this is the real origin of christianity and this is the real origin of the bible an fahimta wa baki ala dini isa qalilun minhum an samu su yan kadan daga cikin sun saura sun ci gaba da bin addinin annabi isa alaihi salam fa amanu bi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam da haka da manzo Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo sai suka yi imani da shi an gane fa'ataina allazina amanu bihi minhum ajrahum sai muka bayar da ladan waɗanda suka yi imani da shi daga cikinsu? ladansu ladan su cikakke wa kaseerun minhum fasikun? kuma da yawa su ma daga cikinsu mafasikai fasikai ne kharijuna an wato sun yi tawaye sun fita gaban yin ɗa'a ga ubangiji subhanahu wataala fa'azzabnahum fid dunya wal akhirah sai muka azabtar da su a duniya da lahira bi bid'ati saboda dalilin bid'a da suka girgira wasu ziyadatu da din da ƙari da suka yi a cikin addini da aka jama'a mu kiyaye bid'a mu kiyayi wa Allah shigege mu kiyayi masa giringidi shi mu kiyayi masa karambani an gani duk wani abu da za ka ƙara a cikin addini karambani ne Allah da ina bukatarsa da zai ce yi masa da bai ce a yi masa ba ya bukata ke dan da kai ka san ba wai bai san da abun ba ne don ya jahilci abin shi ya sa bai ce a yi ba kai ka san bai ce kar a yi ba saboda jahilta ashe mai isa ya bashi baya bukata ba ruwa ka kawo ba yanzu ko wanda aka ika ba akwai wanda aka ce dole sai ya sha ba gashi da yawa ba sun ajiye shi an fahimta to da suna bukata ko ba ba su ba sai su je su dauka ko su ce mi komu kun fahimta kenan duk abin da kaga Allah bai ce ai masa ba cikin addini bai da bukatar sa ne kwata kwata da ka karka so mu muna roƙon Allah ya mana jagora da dora mu akan daidai to kuma anan zamu kwana insha Allah in Allah ya kai mu mako ma dora daga nan din inda muka tsaya na'am Allah ya dora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai to tafiya dai tana ta karatuwa insha Allah ranar Lahadi jirgin zuru zai tashi kenan ranar litinin mai zuwa ba karatu waccan litinin din ma ba karatu insha Allah sai ta baya kenan mun yi hutun karatu bi kenan nan gaba sai a karo na uku insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala in ya wanzar da rayuwar mu zuwa lokacin ya tsare mana imanin mu ya tsare mana rayuwar mu ya tsare mana lafiyar mu ya tsare mana mutuncin mu ya tsare mana dukiyoyin mu da iyalan mu ya tsare mana gidajen mu in kuma rayuwar ta ƙare, muna roƙon Allah ya sa lahira ta fi nan Allah ya zama halifan ma cikin iyalanmu Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wannan tafiya da zamu yi Allah ka sa mana albarka a ciki Allah ka datar da mu ga abin da muka je yi Allah ka tsare mana hanya Allah duk abin da ake tsoro Allah ka lamince mana shi Allah muna roƙonka su da zamu je wajen su Allah ka sa zuwa ya zama alkhairi a tare da su waɗanda suka taimaka a tafiya Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ba su sabon arziki Allah ka mayar musu da abin da ka ba su suka bada Allah kai mana jagora ka dora ma kan daidai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله